Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 11 ga watan Mars 2024. A cikin shirin zaku cewa yau aka soma azumin watan Ramadan a kasashe da dama na musulmi. Muna tare da karin haske akan yadda ake tarban wannan wata eh, da kuma ɗabi'un da suka wajaba ga musulmi a cikinsa. Ana fuskantar hahawar farashin lemun tsami a kasuwannin Yamai. za ku ji bayanai daga masu saye da masu sai da lemun tsamin rahoton musamman na yau ya mai da hankali a kan muhimmanci da rawar da lauya ke takawa wajen kare jama'a a shari'a azumin ramadan ya soma yau 11 ga watan marsa a kasashe da dama na musulmi wata ne wanda a lokacinsa ake mai da hankali sosai ga ibada tare da gabatar da ayyuka kyawawa ga musulmi yaya ake tarbin wannan wata na ramadan kuma menene ɗabi'u na gari Ustaz eh, Mustapha Muhammad malamin wa'azi kuma mamba na Majalisar Musulmi ta Nijar ya kawo ƙarin haske a hirar shi da Rafika a Tahir. Lemuwa da Ramadan da ake Wata azumi an karɓe shi ne daga ayar Alkur'ani inda Allah da kansa yake cewa duka wanda ya samu ganin watan azumi kai tsaye ɗauki niyyar azumtar watan azumin sai dai idan mutum yana da larurar rashin lafiya ko kuma yana halin tafiya. Ana karɓar watan ne da kyakkyawan niyya sai mutum ya kalli sabon jinjirin watan ya ce ya Allah na ɗauki aniyar yin wannan azumi ina neman taimakonka ka dafa min. abubuwan da ake son mutum ya yi shine ya samu natsuwa a kiyaye duka waɗansu wasanni da hira na banza a mayar da hankali wajen yin zikiri da karatun alkur'ani ko kuma sauraron kira'a ana son a yi aikin a aikace domin kusanci da allah a tsawon wuni lemun tsami musamman ana amfani da shi wajen sarrafa ruwan zaki tare da sauran kayayyaki a wannan wato lokaci na azumin ramadan a wannan farkon wata farashin lemun ya hawa sosai masu bukata na nuna damuwa a game da haka gahir da ta hada su da rafiya musi. wallahi lemo kaya gaskiya lemun tsami yayi tsada kwarai ma yayi tsada duk inda ka tayi sai a ce maka haka farashin yake kai ko ina ma hmm, sai dai hankuri ba mu san ba dan azumin ya zo ne ko ko dama haka farashin ya koma ni dai magana yanzu da nake yi na nemi in sai lemun tsami da wasu yan kuɗi na an ce mini baya samu haka nan sai da na sai garin lemu dai haka nan manti da citta ba a ma magana mu talakawa da mu za mu ji hakan nan dai na saya ta hamsin da kuma mant ta ishirin lemun tsami ba a ma magana shi ba za mu iya saya ba in ruwanka bai ishe ka wanka ba sai ka wanke idanunka ka tashi zama farkai kwanda da gega a kasuwanni daban-daban na yamai an gano cewa babu lemun tsami sosai a wani lokaci na farkon azumin ramadan da zaran ka zagaya wajen masu yawo suna sai da shi za gano zaka yi la'akari da haka da kuma ke dalili rafiya musi ta tattauna da wasu masu sai da lemun tsamin Masu sabi su ne ke saida mana shi da tsada. Jiya jika hamsin muka sayi sako, yau sakon ya kai jika sittin. In aka ce za a kulla shi dala ishirin ishirin ko da da uku uku ne ba a hita. Masu talla ba su da wani laifi gaskiya. Dan in masu kayan su ba su kawo sassauci cikin abun ba, mu ba yadda za mu yi. Kwano shi jika biyar ne yake gaskiya shi, rabi ɗari biyar. wallahi lemo wallahi gaskiya ne lemo ya yi tsada da aka rufe hanya bahu biyar shida ne ake kawowa dole ne kun ga lemon ya yi tsada saboda bai isar jama'a a yau bahun lemu jika 60 ne aka sai da shi lemu dai najeriya ake kawo shi sai wani da ake kawo daga maradi amma na maradi bai kai na najeriya kyau ba maradi su bai najeriya A Nijar an samar da wani tsarin sabuka na bai ɗaya a cikin dukkan makarantu na gwamnati da masu zaman kansu albarkacin watan Ramadan da aka soma yau sha ga watan Mars. ta wannan tsari daga Litinin zuwa Alhamis za a yi karatu ne daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana. sana a ranar juma'a daga karfe 8 zuwa karfe 12 da rabi kamar yadda wata takardar bayani ta ofishin ministan ilimi ta goma ga watan mars ta 2024 ta kumsa. masu shiga tsakani da dama na karamar hukumar karkarar ta gazar gundumar balayara sun isa a ƙauyuka biyu da ke iyaka da ƙananan hukumomin kwaigolo da ta gazar a ranar laraba 6 ga watan mars manufar wannan sasantawa shine warware matsaloli takanas wato tsakanin al'ummomi makwabtan juna na kyakkyawa na ƙauyukan yeda da cikawa a gali isufu mai shiga tsakani kuma shugaban ƙungiyar farar hula na balayara ya yi wa hassan mummuni ƙarin bayani Nan garin Tagazar an ɗauki masu shiga tsakani mutum 20. Nauyin da ya rataya a wuyansu shine in akwai wasu rigingimu haka su yi ƙoƙarin sasanta jama'a kuma da shawo kan al'amarin. Sanin kowa ne rashin fahimta na wukana ne lokacin kaka tunda yana daidai da sabkar bisa shi, Wannan matsalar kuma ta samu ne tsakanin mutanen Kwargwalo da mutanen garin Tagazar. Mu masu shiga tsakani mun sake zuwa Cakawa da Yeda don tattaunawa da jama'a ta hakan kuma mun yi ƙoƙarin shawo kan al'amarin gaba daya tunda eh, abun ya jawo har da asarar rayuka a cakawa halyeda mun tattauna ne ba tare da mun salilibi bisa kan magana ba to eh, alhamdulillahi mun fahimci juna sannan dukkanin abubuwan da muka tattauna a kai kowa ya gane dan uwansa karamar hukumar karkarar mazamni na fuskantar matsalar ruwa mai tsafta a sakamakon haka yara 'yan makarantar firamare kullum sai sun she babban tafki mai wato mai suna a ce domin su nemo ruwa lawan musa mataimakin magajin garin mazamni ya yi wa maki usaini karin haske Komin da mazamni dai matsala mu babba yanzu ruwa na sha daga shabilo da lakwami na mazamni abin da ya kama arewa arewacin shi gari ruwan wannan duka muna tare da matsalar ruwa kuma wani mana matsalar ruwan a fannin lokwal yara suna samun matsala tunda uwaye da sai sai sun tura su sun ji sun nemi ruwa sun zo kana su tai lokwal kaga wannan abu gaskiya yana ce mana tuwo a kwarya kullum muna nema mutane suna kullum kokari kullum ma suna ta'addaci a masallaci ma samu wannan ruwan muna da famfuna a cikin garin kuma fumfunan ba sa isa mu da wasu garuruwan na karkara na arewacin kwamin din mazamni sauran garuruwan ma na karkara. su ma akwai wata babban tafki ce ana ce mishi a ce mu yan mazan ma a can muke zuwa muna ɗaukar ruwa kuma sauran garuruwa na karkara na arewacin de da lakomin su ma can a can suke zuwa su samu ruwa na sha tunda na famfuna fosa isa wallahi ruwa ganin muke sha shi kawai dai Allah zai kare jama'a kawai wallahi haka muke sha albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta hakkin mata da aka karrama a ran juma'a kusa ga watan mars masalan waka salam munas ta shirya wata wasa domin gabatar da albam dinta na farko wanda ya karrama ɗiya mace a cibiyar al'adu ccfn da ke yamai takin shine muhimmancin muryar mata a ci gaba Maimuna Zakari ta yi wa Ismail Jibo karin haske. Wasa ne na Slam tsantsa, maudu'in namu shine ɗaukaka muryar mace a cikin kawo sauyi. Muna nihin cewar mace mai tsare al'adu na iya kawo tace gudunmawa cikin kawo sauyi da ci gaba, saboda mace na taka rawar gani a cikin al'amuran zaman lahiya da kwanciyar hankali. Abin da ya janyo hankalin mutuncin can farko ganin irin yanayin da ƙasar mu take ciki, a gani na ya kamata kamata mu haɗa kanmu mu tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali tsakaninmu tunda abu ne wanda muka gada tun fil azal kenan mu tsare wannan zaman lahiyar gashi kuma maudu'in da ke magana kan ɗaukaka muryar mace a cikin kawo sauyi ya shafi fannoni daban-daban ganin cewa wannan shine karo na farko mun sha gwagwarmaya da ƙalubale daban-daban mu leƙe a fagen wasanni isaka isaka ɗan kokowa jihar doso ne ya lashe kofin shugaban ƙasa na kokowa da aka shirya a zandar tare da wannan sabuwar galaba ya kai matsayin so shidda yana samun takobin kasa da kuma samun kofin shugaban ƙasa so bakwai a tarihinsa na kokowa kawo yau abdu hama shugaban kungiyar kokowa gargajiya ta jihar doso ya yi wa fadil alu ƙarin bayani Wannan kofi tsare-tsarensa an kira duka jawoyi kowa ya kawo ɗan kokowarsa biyu. Mu da so mun ba da Isaka Isaka da Anas Ahmadu, inda Isaka Isaka ya kai hakarawa na ƙarshe kuma ya ci kofin. duka 'yan kokowar babu yaro cikinsa. Kokowar ta ƙarshe ta ɗauki tsawon mintuna uku, Isaka Isaka ya samu nasara. Sani Abu shi ma ɗan kokowa ne, sai dai shi Isaka Isaka, kowa ya san shi idan kana ƙoƙarin shigowa to hakika in ya samu sa'ar kai yana kadawa. Kokowa ai dama haka take, idan ka ji ka matsu kana ja baya ne ka shirya. Muna roƙon Allah ya sa albarka ga 'yan kokowar mu na Doso da ma 'yan kokowa na Nijar gabaki ɗaya. su labuwar burge da Nijar labuwar burge A ranar tara ga watan Mars ne aka gudanar da wato kwamfadar sada zumunta ta wasan badminton karo na hudu tsakanin kasar Shin da kasar Nijar a Palais de Benefice da ke Yamai. An yi wannan haduwa cikin nishadi da zumunci tsakanin tawagogi biyu na kasashen inji waɗanda suka tsara ta. a ƙarshen haɗuwa daban-daban da aka yi tawagar ƙasar shin ce ta yi nasara akan tawagar ƙasar nijar sai rahoton namu na musamman a cikin duniyar da so da yawa ake tauye haki lauyoyi suna kasancewa tamkar katanga suna kare waɗanda aka zalunta da masu rauni ƙwarewarsu ta shari'a na ba su damar wakiltar waɗanda aka zalunta ko aka yi wa wariya ko kuma aka yi wa rashin adalci a gaban kotuna wanda hakan ke ba su damar ko kuma tabbatar musu da samun adalci isufu adamu lauya ya yi karin bayani akan muhimmancin lauya wajen kare haƙƙi a hira shida na hadiza hassan Lauya yana taka muhimmiyar rawa a fannin shari'a a matsayinsa wanda ya san harkar shari'a. Yana shiga a sahun gaba wajen shigar da ƙara dangance da duka abin da ya shafi taka haƙƙin ɗan adam. Kamar misali a cikin mashara'anta na ƙasa da ƙasa a kotun yawo da aka taka mana haƙƙi. Lauya yana iya shiga domin ƙwato mana haƙƙi. Shi lauya yana taka muhimmiyar rawa tamkar yana rigakafi ne wajen kare haƙƙin ɗan adam wanda shine babban muhimmin aikinsa kwato haƙƙin ɗan adam wace irin hulɗa ce ke tsakaninku da ma'aikatar jiha da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam Lauya yana taka muhimmiyar rawa tun farkon shari'a har ƙarshe yana tsaka-tsakiya duka wani shige da fice shine yake yin sa yana iya shigar da ƙara a cikin ƙa'idojin yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam a gaban wasu hukumomi kare haƙƙin ɗan adam da kotun ƙungiyar sai da yawo duka waɗansu mashara'atu da suka girku wajen ɗaukar matakan hukunta wanda ya saɓa wa dokar kare haƙƙin ɗan adam a gaban shari'a da kuma bincike domin tattara shaidu da gabatar da shaidun a gaban shari'a shine yake karewa don kada a taka haƙƙin ɗan adam kuma ya miƙa shaidun a gaban kotu domin alƙalan shari'a su yi nazari a kai shin lauyan ƙasar niger na iya kai ƙarar gwamnati gaban kotun yankin ƙasashe Lauya duka rayuwarsa ta kasance gwagwarmaya ce na ganin yaya zai kare haƙƙin waɗanda aka ci haƙƙinsu. A yau lauyan Nijar yana da 'yancin gabata a gaban kotun Siriyawo domin kare haƙƙin wani ɗan ƙasa duka da ƙasar bata cikin mamba na ƙungiyar domin ƙalubalantar wata ƙasa da take mamba na Sediyawo kamar Cote d'Ivoire Senegal bai hana lauyan Nijar yana iya tafiya ya kare wani a gaban kotun CDAO. Tumarla uh, masu hare ƙarshen shirin kinan na marishin yau a sharuwa lahiya a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.